Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Muna kira ga gwamnatin ƙasarmu a wayo-wayo saboda a yanzu a nan ƙasar duk wani hanya da kika sani kowace iri ce wanda talaka zai ji daɗi wallahi a take gwamnati ya kamata ya dubo in wakile ne yasa to wai wai wannan wakilan nashi. mu dai gaskiya matsala ke da kai ba kaɗan ba matsala ga mazajen sun mutu an kalkashe mu mazaje an kalkashe mu mu diya ga sunan an bar mu da marayu abin da nake jan hankalin gwamnati gwamnati ta samu ta taimaka mu da mu da iyalanmu abin da za mu ƙara tana mu gwamnati shine cewa alkawura abin da ya shahi kamar matasa abu ne mai kyau eh, a ƙara duba yanayin da matasa suke ciki Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sabuwar shekara da fatar an shekarar lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta farko a shekara ta 2023. A yunkurin shirin domin iyali na haska fitila da kuma nazarin matsaloli da ke ciwo al'umma tuwa ƙwarya da nufin jawo hankalin masu ruwa da tsaki su ɗauki matakan kawo sauyi. Yau, shirin zai fara tashi a jamhuriyar Nijar inda muka nemi jin ta bakin al'umma abin da suke so hukumomin ƙasar su sa gaba da kuma ƙara mai da hankali a kai. Batutuwan da suka ambato sun haɗa da matsalolin tsaro, harkokin ilimi, shan miyagun ƙwayoyi, samar wa matasa aikin yi da dai sauransu. Kada an kai ku da nisa, ga abin da waɗanda muka hira da su suka shaida wakiliyarmu Tamar Abari. sunana malam nuru malam hamisu a nan garin da magaram dangance da wannan shekara mun fuskanci kwarai kalubale na rayuwa fiye da ma yadda ake zato in kika dauka akan mu nan Nijar duk wani abu wanda talaka zai ji daɗin rayuwar shi to ko menene daga bara zauwa bana kuɗin shilin kawai yanzu a takaicen takaice kaka ce muke ciki yanzu da kaka hatta da hatsi akan same shi dala tamanin dala saba'in dala goma tara to a yanzu kakan hatsin ɗari da ishirin ɗari da talatin ɗari da arba'in gujiya da ake siya a kaka a siye ta dala hamsin sattin yanzu dala ɗari komi ya ƙara kuɗi gaskiya an fuskanci kalubale a ƙasai akwai matsala ta tsaro kuma mu kanmu kullum ana fura saboda ana shigowa ga an bar kayan shaye-shaye batik ɗiyan samari in ce ga sanin mai goma suna tafiya takwas daga cikin su in kika duba akwai abin da suke sha na miyagun kwayoyi man irin tashi hankali da ka kana ta maka ka kana kafa kafa da shi gashi kana fama abin da zaka ruwa ma kanka asiri sai dan ya je da kuma ka wata magana da ba ita ba tashi hankali wani irin ya in yaro la kwale ta ya Allah Allah ka kaga ya je ya zo in makaranta ya ta ka a tashi so kace he ka ji sallama shi sannan hankalin ka ya kwanta makaranta kanta da ake yi wannan makaranta ta boko diba ga irin abubuwan da ake kuskanta mata a cikinta ba ki gani makarantar kanta yanzu a ce ina da misali yanzu yaro takwas a makaranta a matakin firamare kowane yaro daya sai an biya mashi shika guda kuɗi na uwayen yara saboda sayan na kushe saboda sayan eh, alli sayan eh, abin da za a goge tabulo wani mai gaji wani sauransu kowane yaro daya ga rayuwa ta yi tsada ina da biyu a matakin sakandare kowane ya an biya mai shika biyu biyu to kun ga ɗan lisi to wani irin tsari ne magidanci zai yi wanda za a sassarta amma ya kamata a duba a gani gaskiya rayuwa ana cikin mugun tsananin rayuwa ba ma tsani na wasa to kiran ma zuwa ga gwamnati ana mana kira ga gwamnatin mu a wayo-wayo saboda a yanzu a nan kasai duk wani hanya da kika sani kowace iri ce wanda talaka zai ji daɗi wallahi a take gwamnati ya kamata ya duba in wakilai ne yasa to ya wai wai wai wannan wakilan nashi lalle bana gwamnati an ringa sai da hatsi ma mai rage a mai amma da abin da ake kaiwa ba zai ishi ba karce guda wanda yake da kai saman mutum da dubu da wani abu magiranci dubu da wani abu sai aka yi abin da ba zai ishi mutum talatin ko mutum arba'in ba a wannan wata to ya kamata gwamnati ta duba ta ɗora sikeli ta auna abinci a hannun manoma ta sa tallafi ta dushi, ta tabbatar da abin da ake saidawa ya yi ga inda ya kamata sosai a sa ido akan haka kuma harakar karatu duk ƙasar mun yi kowace ƙasa arziki a duniya menene arziki muke da arzikin matasa mutanen ƙasar mu sama da mutum miliyan goma sha bakwai matasa ne a tsaya a nema aiki a basu hatta da wanda suke tsare a gidan kurkuku ka ajiya kawai a tsare sa haka a koya ma wani kafinta wani aikin moto wani sudir wani abu ƙungiyoyi su je a duba a gani wanda yake da ƙaramin laifi a gyara a gyara shi a hudu shi kar a kai barawa akuya a gama da barawar raguni harkar ilimi tana buƙatar kulawa kwarai nan jihar da magaran yanzu a jarrabawar da aka yi matakin shiga jami'a na bana jihar da magaran din nan baya da su kuma yara suna da sun yi karatu ya kamata a gyara Aishatu, to wannan shekara dai ta bana dai ta zo ta wuce dai yanzu dai dai mu ce alhamdulillah amma a cikin wannan shekarun dai mu dai gaskiya matsala ke da kwai ba kaɗan ba matsala fanni fanni kala kala ga matsalolin abinci ya yi tsada ga matsalolin rayuwar mu dai haka ga mazaje sun mutu an kalkashe mu mazaje an kalkashe mu mu diya ga sunan an bar mu da marayu abin da nake jan hankalin gwamnati gwamnati ta samu ta taimaka mu da mu da iyalanmu ga rayuwa tsada ga likita ga lakwalkin ma da muke dan kwadai in diyan sun shiga su zama wani abu su dan taimu tallafa mu ita ma lakwalkin ga ta nan duka tana tangal tangal ga wannan tashin hankalin tashi tashi hankalin da ake an kalkashe yara duka an bar mu da marayu ga lakwal ba ta kirki ba ga likita in diyan mu bisir lahiya in muka je kawai maganin matsalolin sayan magani ma tashin hankali ne musamman ma a cikin wani harkokin matsalar dai mu mata yanzu mu mata gashi nan wahala muke sha gashi bin mu da jarin kirki kun gwamnati ta samu ta tallafa mu ta sama mun mu jari mu mata musamman mata a cikin kashi ɗari mata tama kashi tamanin duk mata ne suke shan wahala da ɗiyansu da yara marayu an bar su suna wahala ana guje-guje da in ka zo kai ne arman ɗiya kai ne ba su abinci kai ne biya musu kuɗin lakwal dukka abu kuma babu sana a kirki babu sana a kirki to muna roƙon gwamnati dan Allah dan annabi ta mai da hankali wajen mata a taimaka ma mata musamman ma mata wanda su suka mutu an kashe musu ɗiyansu an kashe musu yara ga su muna ta wahala da yara kuma babu sana'ar da za mu yi rikakka mu kama ɗiyanmu mu biya musu lakwal a ba su jari a taimaka. sunana irubaru shamsuddin muna tuni da cewa eh, alkawarin da gwamnati ya yi eh, musamman saman eh, abin da ya shahi aikin matasa tattalin arziki na ƙasa da kuma harkan ilimi Eh, abinda za mu ƙara tana mu gwamnati shine cewa alkawura abin da ya shahi kamar dai zancen da na yi matasa abu ne mai kyau eh, a kara duba yanayin da matasa suke ciki eh, duba da irin yadda ɗalibai yanzu kowane lokaci ga sanan sai yawa suke za digiri digiri diplom iri-iri Eh, alhali matasa sun kare karatu kuma suna bukata a su a yanayi mai kyau da cewa su samu aikin kenan abu ne wanda ya kamata a yi mai duba na musamman sannan kuma aka koma bangaren tattalin arziki za a ce mutane sun fuskanci matsi na tattalin arziki abin da ya shayi kasuwancin su abin ya shayi sori kenan shi ma abu ne wanda ya dace a ce an sake dubawa saboda a tallafa ma al'umman ƙasa su samu sassauci da sauƙin rayuwa Eh, inda aka duba kullum cikin tattalin arziki ƙasar nijar eh, tana da arziki na ƙasa za a ce zinare ne za a ce man fetur ne da dama to amma eh, ba a ganewa cikin yanayin da ɗan nijar yake rayuwa kenan ana iya samu matasa su samu aikin ko kuma a tallafa musu tunda akwai da yawa sun yi ilimi saman yayin za a yi aiki su yi aiki a ma'aikatar soras ko kuma su taimaka da su masu sa hannunsu kenan tunda sun yi wannan karatun a ba su dama a sanya su su samu aikin ta wannan bangaren bangaren eh, ta'addanci wanda matasa suke ta shiga ciki yau idan aka yi duba mine ne yake sa suna shiga ciki rashin wannan aikin ka yi karatu eh, ka kare ka cancanci a ɗauke ku ba a ɗauke ka ba kenan a san yadda za a yi a forma wannan ɗaliban a taro su a yi wayan musu da kai abu ne mai matukar muhimmanci wanda zai ba su dama su zo su kama aikin ƙasa su yi kishin ƙasa kenan a kori ta'addanci a cikin kasar Nijar bangaren shaye-shaye shi ma dai abu ne wanda eh, gwamnati ya kamata ta ƙara kaimi eh, ta ƙara kokari wajen eh, wayar da al'umma duk da cewa akwai wasu ƙungiyoyi da dama a cikin jihohi wanda suna kokari akan wannan kenan ya dace gwamnati shi ma kama musu ya ƙara ba su goyon baya da tallafi wanda zai ba su dama dama su wayar da matasa saboda shaye-shaye za ku gani matashi cikin shekarun shi 25 da shida ya shiga al'amarin shaye-shaye kun gani wannan ba a sa eh, ya yi gobe mai kyau Kada kenan daga cikin abin da ke ciwa al'ummar jamhuriyar Nijar tuwa kwarya batutuwan da idan ta kama za mu bi diddigi ɗaya-ɗaya domin jin matakan da hukumomi za su ɗauka na kawo sauyi da inganta rayuwar iyali. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu mutamar Abari da ta ba bada gudunmuwa yi kallabin shirin a wannan shekarar. Da fatan shekarar za ta kawo ci gaba ta kowace fuskar rayuwa da ingancin rayuwar iyali. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi kasashen kamaru da Ghana. a duk lokacin da kuke bukata za ku iya sake komawa ku saurari wannan shirin da dukkan batutuwa da muke wa shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa da kama idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kun faɗi ko kan waɗi. Waɗi haba. In yi shuru ko in yi magana.